اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرحتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد بنا حكمك عدل بنا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته آدم خلقك وسعفت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهلاننا وذهاب هموم سورة منانا سورة طه idan ba ku mance ba jiya mun kwana aya ta 91 to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى توجيه jiya in annabi musa ya yi tahiya kuma ya bar wanda zai hake mai jama'a ta sai ya nada haruna dan uwa ne ya zama halifa ta don ya kula mai da jama'a to haruna ya ga wani samiri ya kira musu maraki don su bauta masa sai ya yi musu magana ya ce su bar ya hakan su bar ya hakan ya gaya musu ba abin kwarai na bauta ga wani ba allah ba ne ya kawo mai ina ma fitan tumbi ya ku mutane na dama an hitine ku ne da wannan dan maraki ku bar bauta wa inna rabbakum arrahmanu lalle abin bauta ku shine Allah rahmanu tabi'uni ku bi ni ga abin nan ga ibadar Allah wa wa amri ku da ga umanni na biya wajen ibadar Allah saboda ibada wato tana buƙatar abin nan koyi wato mutum ya bi ka da ya kaga kalu sai suka ce lan braha ba mu gushewa alaihi na ba za mu gushe ba muna bauta mu wannan abin bautar wato dan marakin nan ba za mu zanna ba za mu gushe ba ala ibadati na muna masu tabbata ga bauta masa saboda haka har abada ba mu barin bauta mai hata da jiya ilaina Musa har Musa ya dawo wurin ba za mu bari ba har sai Musa ya dawo wurin ai hadihi wannan hiya haqiqatu amri haruna wannan shine haqiqa ne al'amarin haruna tare da su ji majiyar Musa kamin Musa ya dawo innahu lam yaskur kun ga Haruna bai yi shiru ba saboda idan abin nan mutum idan banna ta bayyana cikin jama'a idan abin nan malamai suka yi shiru to Allah zai yi hushi ya halaka jama'a gaba dai saboda haka malamai in sun ga banna ta bayyana cikin jama'a ba daidai na su yi shiru ba saboda haka annabi Musa bai annabi Haruna bai yi shiru ba wa kada haddara min ibadatihim a hakika ya tsoratar da su min ce mal ijila ga bautar da suke wa dan maraki fa ba sun kace har abada ba za su bari ba suka ci gaba to wannan duka bayanin da harunu yake gaya ma musa kenan قال يا هارون ما منعك قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن afa amri wannan shine hakika ne al'amarin harunu da mutane ne kuma wannan shine abin da ya gaya ma annabi musa summa iltabata musa li haruna sannan musa waiwayo eh, abin da ga haruna dan uwa ne haruna wa huwa la aribu mawqi'ahu ma'ahu shi musa bai san matsayin da haruna ya dauka ba haruna ya sha wahala cikin jama'a Wajen hana musu bautar dan maraki amma bai yi nasara ba kala ya haruna musa ya ce ya harunu ma mana aka ya haruna misa mai hana ka ta wanda lube ya ta yi, ka ga son bace sun kama bauta a dan maraki me hana ka Allah tattabi'ani me hana ka baka bi ni ba ai dore ka bi ni can ka iske ni ka waɗa mini don in sa halin da ake ciki Ya ce, la za a za'ida wa hiya litakid wato an a ba sai ta amri ka saba ma ne wato ka saba ma umarnin da ni baka bai kamatika kazzanna baina man abudu ghayra Allah ta'ala tsakanin mutanen da ke bauta wani Allah kayle yana kokari ya kama shi don abin nan yayi masa hukunci qala ya ibn umma qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي to ga uzurin da haruna ya basu wa ƙala haruna sai haruna ya ce wa min kalamihi daga magana da haruna zai faɗi yanzu to daga nan na famu alhala muke fahimta hali wato wanda abin na ya amala ho musa biya wanda musa ya ma'amala da shi da ita kun sa annabi musa yana da saurin hushi saboda haka yi hushi sai ya so ya kama gashin kan harunu ya kuma rika geme na ya jujiya shi ya buga kasa don ya ga ya yi laifi saboda haka sai Harunu ya sauri ya ce yabna umma ya dai innata bai bata ya abin almimi wa ƙuri'a bai kasar ya ummi arada ummi ya dan innata wa zikiruha a adabu da An ambaton cewa dan inna ya haisa zuciyar musa ta yi sanyi bisa ga ce dan baba saboda aka ya ce ya dan innata lima bi janibi da ummi min rika saboda abin da ke gehen uwa na tausayi kun ga dan uwanka wanda ka hada zumunta da shi ta uwa ya yi tausayin bisa ga wanda ka haɗa zumunta ta uba da shi amma wanda ka haɗa zumunta ta uba ya yi ƙari ga gado don in kan mutu ko da ɗa guda na wanda kun ka haɗa uba da shiya to yana gada dukiyarka duka ba tare da an haɗa ma 'yan uwan uwa ba su komi ba a ba su to amma duk da haka nan duk da haƙƙin da agare na gihin uwa ya yi tausayi saboda wannan tausayi wa shabaka da tsananin tausayi shi yasa ya ce ya ɗan innata wa illa fa huwa akuhu shaqiqu in ba dan wannan ba ai dan uwa ne na shaqiqi uwa da uba sun kada da Musa da Harun yace ya dan inna ta la ta kul bilhiyati kada ka kama mini gemi kada ka rika min gemi wa kana akaza bi shimali da Musa ya kama hannun ya sa hannu ne na wani ya kama eh, gemi Haruna wato ya rika yace to kada ka kama min gemi saka min gemi wala bi ra'asi kuma kaka kama mini kai domin abin nan wakana aka da shi abin nan abin nan sha'arahu ya kama gashin kai ne bai yaminihi da hannun na dama ya sa hannun dama ya rika gashin kai ya sa hannun hauni ya rika gashin gemi so yake ya jujuya ya buga haruna kasa kusan musa karhi gare shi gadaban saboda ya yi hushi don mai haruna ka ganin ana bauta wani allah bai yi magana ba to ku ji abin da haruna zai ba su saboda irin muhimmancin haɗin kan musulmi tsakanin abin na wajen annabawa da manzannin Allah ku ji uzurin da zai ba suwa ya ce in ne kashitu abin da ya sa ban bi ka baya musa in ne kashitu ne na ji tsoro lawatta ba tuka inda na bi ka wala budda an tabi a ne jam'un babu makawa in ni bi ka wasu jama'a za su bi ni da sun ji an ce na tahi na bar nan garin na ta yi ka to wasu jama'a za su bi ni mai abu du al'ijil cikin wa'anda ba su bauta wa ɗan maraƙi ba kaga jama'a sun raba biyu kenan mun bar rabi mun te da rabi kaga kan jama'a ya rabu to a kyale su su yi shirka na haka dawo kan suna haɗi ya yi sauƙi bisa ga raba kan jama'a in jama'a kan su ya rabu duk abin da aka bada ba a samu da zaran kan jama'a ya rabu duk abin da aka bada ba a samu saboda ka ji abin da ya sa don kada jama'a ka rabu an ta kula don kada ka ce mini daga baya haruna farraka ta na bani isra'ila ka raba tsakanin kan bani isra'ila wata gada ba alayya kuma ka yi hushi gare ni ka ce haruna dammi walamtar kuma kauli ba ka jira magana ta ba ba ka jira magana ta fi ma ra'ayi ta huga abin da ka gani fi zalika ga wannan ba walamta ta ammal bil baka ba ka tsayawa ka yi lura da magana hatta ta ba ma haka haka karɓi uzurina ka fahimci uzuri na jama'a ku dibi wannan uzuri da ya basu a kun ga haɗin kan musulmi na da muhimmanci ku yi wa Allah ku ji tsoron Allah ku haɗa kan musulmi ba ƙoƙari ku kowa ya wace ya ja nashi kowa ya ja nashi nan ba daidai na ba musulmi na buƙatar kansu ya haɗu waje ɗaya ku diba ku gani annabi haruna uzurin da ya basuwa an ka kyale mutanen ga su shirka su bauta dan maraki har musa ya dawo ya ce don gudun kakkace na raba jama'a ban jira maganar ka. da musa ji wannan ya ce lalle ko magana ka mai karita shi ke nan musa ya anshi uzuri amma ku ga kunan kowa wanga ya jana wanga ya jana wai don ya zama shi abubba ba mai ba da girma in ba allah ba ko ba ka da shugabanci ko ba ka da milki. allah in ya tashi baka girma girma ma ka ya kai ku ji tsoron allah ku yi wa allah 'yan siyasa ku haɗa kan musulmi ku yi wa allah 'yan siyasa ku haɗa kan musulmi ku ba kokari kuna warewa kuna rarraba kan musulmi kuna kawo itina cikin jama'a ku haɗa kan musulmi ku tsaya waje daya ku yi kokari ku ga kun haɗa kan al'umma duk jama'ar da ba ta da haɗin kai aikin banza na duk jama'ar da kansu bai hadu ba aikin banza na ku dibi wannan aya ya ce abin da ya sa niƙi zuwa in bi ka an ta kula farraƙata bai na bani isra'ila walan ko kabli kada ka ce ka raba kan bani isra'ila baka jira magana ta ba kudi ba saboda muhimmancin haɗin kai ya kyale wa'ancin ga abin da suke bisa gare saboda muhimmancin haɗin kai ku dibi irin wa'annan ayoyi ku haɗa kan mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku haɗa kan mutane Allah shi mana jagora walan ma sami'a Musa ubra akhi sada Musa ya ji uzurin dan uwa ne fi zalika ga wannan magana iltafata ila samiri sai ya waiwayo hankali ne dada ya karbi magana uzurin Haruna sai ya waiwayo wajen abin na wajen samiri قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي كما أبنى نواتو دو أبنى أكي da malamai da 'yan siyasa duk abin da ake yi kowa ya dogara ga Allah dogara ga mutane banza ne mutum kaka samu ka amince mai sai an daɗe ku ɗauki lokaci da shi kana ta nuna mai sirrinka da amanarka daga ƙarshe sai ka ga ya bi ma ya dawo ya za abokin faɗa da kai ashe munafiki na bai cancanta a gwara mai wannan sirrin ba ku dibe abin nan lokacin da aka ɗauka tare da musa annabi musa da kuma musa sami ashe musa sami duk sirrin da annabi musa ka nuna mai ashe bai dace ba shi munafikin allah sai da ƙarshe sai ce amana annabi musa ya hito yana wa jama'a annabi musa wani sharri to akwai mutanen da haka nan na suke kabar bar abin nana dogara ga mutane wani sai ka jingina ka gare ya gane yanzu ka jingina gare ka ba shi amana sai ɗaya ka ga yana taimaka wasu abubuwa kudi a abin nan kudi bi wannan tahiyar ya ce abin na faƙala sai musa ya ce wa ma ka ɗabuka ya labarinka ai sha'anuka abin na addai sha'aninka wanda ya sanya ka ya kira ka bi ma'ana ya sanya ka ila ma sana'ata zuwa ga abin da ka aikata ya samiri me ya kai ka abin nan ɗauka wannan dama kai musu dan maraƙi ka ce su bauta mai ba ka ganin matsayinka a wuri na ba ka ganin darajar na ba ka a wuri na har ina ta ya in bar ko in bar cikin masu waka min sannan ka dawo bayan na ta yi kai hakawa da za ka yi ka musu wani abin bauta ka ce su bauta mai don me ka yi wannan Kala sai ya ce sai ya faɗa musa wani sirri da na annabi musa da ya sani kala basurtu ya ce na yi sani ne ko na yi gani bi malai ya basuru bihi da abinda ba su yi gani da shi ba ko ba su san shi ba biliyayi wa ƙura abin tayi ai abin na alimtu na yi sani amma na san malami alamu ba abin da ba su sani ba kala hadar kalama shi samiri ya da wannan magana ya ata zirbi yana so ya kawo uzuri da ita amma sadara mini ga laihin da ya zo daga wuri nai min sun'i al-ijli na aikata musu dan maraki da yi wa biya ma yushiru bil kadibi cikin abin da yake faɗi akwai abin da ke nuna ƙarya ta yake yi wanda sha'anu sha'anu munafiki na sha'ani ne sha'anin munafikai ku idza lahum al umur in an ka bayyana musu wani al'amurra na sirri to za su yi amfani da wannan dama su tarwa kan jama'a haka mana haikan Allah suke saboda haka sai an dogara ga Allah mutum ka gani laƙi gare ka ka ɗaukai ka gwada mai wani sirri in ya lura da sirrin nan da shi zai umarni ya wace jama'a ka kaga inda shi ka dogara shi kenan ka walakanta saboda haka sai ya zo yana mai ba da uzuri sai ya ce ma annabi musa ni na san wani abu wanda ba su sani ba ya ce wannan sha'anin munafukai kenan idan ku shifa lahumul umuri ya an ka bayyana musu wasu al'amurra na sirri ya ce to da nisan wani abin da ba sani ba faka bantu sai ni ya jimka guda min turabi athar rasuli na turda sawun manzon yoyi ma annahu ra'a rasulan ma'rufa e wato abin da yake nunawa ya ga wani manzo sananne inda makaribi wajen abokin magana ya ani Musa wato wajen annabi Musa ya dalibu bai zalika kabula uzuri yana neman Musa ya karbi uzuri dai. ya ce to wannan manzon da ka sani wanda kai ka gwada min Musa bai gwada mu kowa wannan manzon ba amma ya gwada mu samiri saboda amincewa ce da shi ya ce to wannan manzon da ka sani to shi na ne yi jimka ga sawunai faƙa batuwa a hana batuwa sai na jewa ta abin da na jimko ai a abin da alƙaituwa abin da fi suratul ijili sai na kada sawun nan na ƙasa na tahinai na ƙawace da na ɗebo sai ni kada shi cikin abin da na cikin azurfar da an ka kera dan maraki da ita almusago wanda aka kera ka ji abin da ni kai ka gwada min manzon kuma ka san manzon to ƙasa ƙawawu ne na na ɗebo nisa ga ɗan maraƙin ga abin nan ga azurwar da aka yi ɗan maraƙin ya ce to wacce ka yi ya ce waka zalika sauwa lalle na ya ka na raina ta kawata min wacce ka ya ce raina ta kawata min in haka raina ta kawata min an af'ala in aikata fa fa'altu sai ni aikata shi fa karaja kamar aita sai ya fito kamar da kake wada auto bani isra'ila ila ibadati nikir bani isra'ila zuwa ga bauta mai qabla an tarje a min ka dawo wannan kun ga udurin da ya ba su kenan saboda haka kun gani yanzu Musa inda ya jingina gare sai ya ya walakanta annabi Musa saboda haka ba a ce dole abin nan komi naka babu wanda zaka wada ma ba amma dai ka dogara ga Allah mutane da kake gani in na kusa da annabi Musa ana samun wanda annabi Musa ka tahiya ya bashi cikin masu haka mai jama'a amma ya unhwani da wani sirri da annabi musa ya sanar da shi ya halaka mutane annabi musa don ya ja tashi tawaga ya raba mutane annabi musa da suwa to in mutane annabi musa za a samu wannan to balle wanda ba su ba ya allah saboda girmanka allah ka kara mana dogaro gare ka kuma allah ka kare mu daga sharrin munafikan allah ala fadhhab قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا وقال له موسى musa النبي موسى يتي مسامي fada min na to tahi daga tsakiyar mu tunda dai mala'ikin Allah kake baka da amana to yace da cikin mu don aiki, ko dai ka kashe shi ba ka cimma in ka bashi cikin mutane ba ka cimma magani ne ɗaya a kore shi wadda an ka gane tare da kai a gane yanzu bai tare da kai ya ce to ta hika bar tsakanin fa'in na laka fil hayati lalle kana da a cikin rayuwa ai muddata hayati ka tsawon rayuwarka an ta kula lamar ra'ayi ta hula mai sasa ka gani ka ce mai babu shawa kakka bari in taba kakka ka taba ni da ya kayan mutum an kace ya faɗa mai kakka taɓa ni ka in taɓa ka wato kowa bai yi wa kusa gare babu mai matsowa kusa gare shi ai la tuqarribu ni kada ka yi wa kusa gare ni wa kana himo abin da ya kasance yana ta demuwa bilbari a cikin daji za mu masa ahadan idan ya shaye wani guda aw masa ahadun ko wani mutum guda ya shafai amma jami'a su duka sai su narki addu'a annabi Musa ya mai kenan ba a kashe shi ba amma ya tahi babu albarka Allah ya ɗebe mai albarka inda duk ya tahi in ya gada ya gane ka ce to kada ka taba ni da ka taba shi da kai da shi sai ku narke in an jima shi sai ya dawo kai ka an gama da kai sai ya wuce haka yake addu'a da annabi Musa ya mai kenan don a huta da shi saboda duwa da kai hankuri wani lokaci sai kai baka addu'a ga ga makiya addini duwa da kai hankuri wani lokaci sai kai addu'a shi sa annabi Musa ya masa abin nan ya masa wannan addu'a wa kadhalika kana atba'u haka nan mabiya ne suke yana da mabiya su ma haka nan suke duk wanda sun ka taba sai ya narki wa bil qurdabi cikin tafsirin qurdabi wa qala qatada mallan qatada ya ce baqayahum ila lewun sauran su har zuwa yau akwai su har yanzu akwai su ya kuluna da sun ga mutun su ce la mai sasa kadai ka taba ni kadai ka taba ni wa in masa ahadun min gairihim idan wani guda daga cikinsu ya shahi wani wa in masa ahadun min gairihim ahadan ahadan minhum idan wani wanda bai cikinsu ya shahi wani guda daga cikinsu hamma kilahu ma bil lokaci. kowannen su nan take sai ya narki su duka sai su narki wa inna laka maw'idan li azabika lalle kana da alƙawarin lokacin da za a yi ma azaba lan tukulafa ba za a saba maka ba fi fata illa bi lan tukulafa ay lan yakhlifa Allah maw'idaka Allah bai saba alƙawarin da ya maka wa bi qira'atin bi kasriha wato abin na lan giba an ba ka boyuwa ga abin nan ga wannan lokaci ai abin na na ba su ilahi za a tare kai zuwa wannan lokaci wannan abin nan Musa ya ce mai kene ce to amma Allah ka da kai na dan maraki wannan da kake bauta wanzur ila ka, don kuma ka a kore ka kace mun kore ka don mai amfani da Allah ka da ka ga wanda zamu yi da Allah ka dan marakin da ka kira tsaya ka ga wanda zamu yi da shi wanzur ila ilahika tsaya kai kallo zuwa ga allahnka allazi zalta alaihi akifa wanda ka dawama kana bauta mashi da dalalta bila abmaini a abin da wala huma makasura to zalilta kenan wato abin da na makasura ba abin da ta khafifa wa udige ma abin da na ai udige abin da na ai dumta wato zaka dawama wato za ka dawama ga litta alaihi akifa wanda ka wama gare kana bauta masa to tsaya ka ga wanda za mu yi da shi ai mu kiman ka da gare ta abudu kana bauta ba lanu harika na wabin nari wallahi za mu kone shi da wuta sun malana sifan na wabil yami sannan mu sheke abin abdi ne ga ruwa na sifan shekewa ai na zarihi sai mu sheke shi biya wa ilbari a cikin sararin sama wannan abinda musa ya yi mai kenan wa fi'lu musa ma wa fa'ala musa ma zakarahu musa ya aikata abinda aka ambata to bayan ya kone Allah na samiri samiri ya ga mu ba mu da bukatar Allah wanda ba Allah ba wani abin bauta wanda ba Allah ba mu musulmi ba mu da bukata da shi kowane da to musa ya kone abin bautar nan sun tafata, sannan ya waiwayo ilalladina tabahu zuwa ga waɗanda sun kan abin na sami ya ce inna ma ilaha kumallah dama abin bauta ku shi ne Allah allazi la ilaha wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi do wasu abubuwan bauta da aka yi wayanda ake suranta hotunan suka mora kun ga an suranta hoton dan maraki to do wasu abubuwa da aka bauta wayanda aka suranta hotunan su duka aikin banza na babu gaskiya a ciki saboda haka duk wata fassa ta malamai ku rabi da ita kowane irin malami na kowane irin malami na kurabi da fassa ta wadda aka surantawa don abota mata kurabi da ita ba alheri ta ba kurabi da ita ba alheri ta ba wato halaka ce kowace iri ce inna ma ilahukun dama allah wanda abin bauta ku allahu alladhi la ilaha illa wa allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi wa sai a kulla shay'in ilma allah ya wadace komi da ilimi tamizu ma wala ana fa'ili ai wasi a ilmu kullu shay ilmi Allah ya wadace dukkan komi na naqsu alayka kadhalika naqsu alayka min anba ma qad sabaqa وقد آتيناك من لدنا ذكرا هنا انتهى قصة موسى واتو أنا قصة موسى تاكاري ددا wannan kisa mai tsawo daga farkon sura har zuwa nan hudu, to a nan na kisar musa ta kare abin na na sallallahu alaihi wasallam wa biya bayanu ya yi tana illahi ta'ala bi rusuli cikinta akwai bayanin kulawa allah da manzanni ne wato allah yana kulawa da wakilai ne waɗanda ya aiko yana kulawa da su kwarai kamar da kun ga ya kare annabi musa duk rigimar da aka yi annabi musa ka ya huskanci wahala amma duk da wahala da ya fuskanta sai da i da sakon Allah ya gama aiki ne sana ya mutu kun ga wannan ya nuna irin kulawar da Allah ka yi da bayi ne na gari sun ma kaba ta'ala ala kisa sannan Allah ya ta'akibi ga kisa fa qala mukhadiban annabiya ce yana mai magana da annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazalika kamar haka kama kasasuna ya Muhammad hadil kisa kama wanda mun ka karanta maka wannan kisa ya manzo rahama haka dai na kusa alaika min ba ma kada sabaka haka muke baka labarin labaran abubuwan da sun ka gabata mina al'umma na al'umma yadda ka ga mun baka labarin annabi Musa ka ba da labari ne tun yana yaro har ya kawo yanzu to haka nan muke baka labarin waɗanda sun ka wuce wa qara'ata na kamiladun na zikira hakika mun baka zikiri daga wurin zikiri a nan qur'anin mun baka ƙur'ani daga wurin domin ƙur'ani shi ɗaya na za ka bi ka samu cikakken bayani game da al'ummar da sun kauce in ba shi ba babu abin da za ka bi ka samu bayani cikakke na gaskiya kuma bayani na gaskiya babu shi saboda haka ya ce wa kada ate na kamin ladun na zikira hakika mun baka zikiri daga wurinmu wato mun baka alƙur'ani daga wurinmu shi alƙur'anin nan ku bi shi man a da anu من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا wato idan ƙasa baki ɗaya ta bi alkur'ani sai a samu aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da yalwa arziki kamar kun ka gani saudiya idan abin nan ƙasa ba ta bi ba duk mutumin da bi zai samu natsuwa daga allah subhanahu ta'ala kamar wanda yake ka'idar allah ya kare bayi ne waɗanda sun ka bi shi ya ce amma wanda ya kawo da kai ga alkur'ani man a ara da anu duk wanda ya kawo da kai ga alkur'ani falon yi omen bihi bai yi imani da shi ba ya dawo ya ɗauki ƙur'ani abin yin laya kawai a rataya shi a imani ne da ƙur'ani ko kuma wato abin rubutawa a shanye shi a imani ne da alkur'ani amma ba imani na gazgantawa da aiki ba kun ya kawo da kai ga alkur'ani babu imani fa innahu ya'mil yawmal qiyamati wuzra wannan mutum ne zai dauko zunubi mai nauyi ranar kiyama ai himlan saqilan kaya mai nauyi min ismi na zanubi khalidi na fiye an kaddara mai dawama fi azabi da wuzuri cikin azabar zunubin nan da ya dauko wasa alam al qiyamati himla kayan da suka dauko yayi muni gare su ranar kiyama tamyizun himla abin nan tamyizun abin nan mufassirun li abdamiri fi sa'a wal makasusu bi dhammi mahbubun taqdiruhu wa tuzuru wannan zunubi nasu yayi muni wallahu fi abin nan fi abin nan wasa alahum fi lahum wato abin nan lil abin nan lil bayani domin bayani wa ibdalu min yawmil qiyama badalin ranar qiyama gashi yawmin fakun wace ce wace rana ce ranar qiyama يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ zurqa ita abin nan ranar kiyama wato ita ce yau mai yamfafa fisuri ranar da za a yi busawa a busa kaho fisuri cikin kaho ai alƙarni cikin kaho annabkata saniya wato busa ta biyu wa kafiri na mata da masu laihi sune kahirai yawa ma idan durqara na kiyama idanunsu ta yi zurihi kwarai ai oyunohun durkan oyunohun ma wadi in asawadi wadi huskokin su ta bakin kirin kusa san ranar kiyama abinda idan ka ga mutanen da huskokin ta yi baki to abinda abinda makaryata na masu girman kai saboda haka ranar kiyama haka makiya Allah za su yi to in kiyama ta yi wayanda sun ka kawo da kai ga alkur'ani ya Allah saboda girman ka Allah kakka samu cikin su mutum ko guda daga cikin mu cikin taron nan kakka sa cikin su a ranan nan ya na يتخافتون بينهم na بينهم إن لبثتم أنتم إلا عشرا يتخافتون بينهم سنة سري سكانسو أي يتسارون suna سيرا تاوى سنة بوي مغانا تكانسو أي يخفدون سنة بوي سنة رجي ƙarhin aswatan miliyoyinsu wa ya hafi duna suna ɓoye miliyoyinsu lima lahiƙa wa minar ru'ubi wa abin nan wal hauli saboda abin da ya riske su na tsoro in Labisan suna gaya ma yan uwansu ai baku danna ba fil kabri cikin kabari illa ashara sai kwana goma min layali bi ayami kwana goma da kun kai kun ga wanda ba musulmi ba duwa da ka gane a mai wayo makareci na do wanda ka gani in dai ba musulmi na ba duwa da ka gane a waya wayi makareci na in kana magana shi kakka amince sai kokari roki Allah ya tsare ka daga sharri na kudi ba duwayensu suna cewa wai illa bisun illa ashara ba ku zanna duniya ba da cikin kabari sai kwana goma kun wannan ƙarya ce ba kwana goma suka zanna ba sun zanna shekaru da yawa shekaru masu yawa amma karya ce irin ta kahirai su da ma ba su da wani abin da ka hana su sai karya duk sadda sun ka ga dama suna iya yin ƙarya ya an jima su ce ba su yi ba kuma bai hana nan gaba su ce eh ita ta sun kai don ba kunya sun ka sani ba nanu alam نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون في ذلك الله يتي أمو من سن أبن دسكي هدي قمد ورنا laisa kama kalu ba da sun ka wadi ba haka nan na ba kwana goma sun kai duniya ba idh yaqulu amsalu an dariqata lokacin da mai dama dama su ga dariqa yake cewa illa bisun illa yawma kai ba ku zanna ba hace ni guda ba ma kwana goma yini guda mun kai duniya kun ga ya saqilluna lumsawan bil qabri suna karanta zaman su cikin kabari a duniya wato suna karanta shi jiddan kwarai lima yu'ayinuna bil akhirah saboda azabar da sun ka gani bayyane a ranar lahira min ahwaliha na hirgice hirgicen ranar kiyama wa haka za ja a ci taƙibu haka dai taƙibi take zuwa komi daɗewa ka duniya in ka ga azabar lahira sai ka ɗauka zamanka na duniya bai wuce kwana guda ba haka na al'amari yake saboda azabar lahira girma gare ta bi anna abin na bi abin na bi anna a zikirillah wato ja a taƙi a taƙibi ta zo bi anna ittiba'a zikirillah cewa bin zikira Allah wa huwa alquran mutum ya bi alqurani aw ahkamal lahi ko hukunce hukunce Allah wal islam duk ana ce musu zikirin Allah wa huwa dariqu sahal shine hanya mai sauki kowa ka san ya samu saukin al'amari yabi bi alqurani sai ka ji saukin al'amari nan duniya ka ji saukin al'amari can lahira ka bi alqurani wato da hukunce hukunce ne da hukunce hukunce musulunci gaba ɗaya huwa dariqu shi ne hanya mai sauƙi, wal hamlu shi ne kaya wanda adda sauƙin ɗauka, wal inhirafu anhu amma cewa mutum ya ba Alƙur'ani ya koma gehi yana buge-buge buganan buganan ya tsaya ga Alƙur'ani yaƙi. to wannan shi aka ce ma ittiba'u lid dariqil wa'ar shi aka ce ma bi ga hanya mai wahala a saabu mai tsanani ƙwarai. wal Sakil, shi aka ce makaya mai nauyi fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira in kuka diba za ku ga mutanen da ke da'awar musulunci amma sun ki tsayawa su bi alqur'ani za ku ga sun yi kowa sun su ji daɗi da suna addini amma sun yi kowa wahala sun yi kowa wahala a duniya in ka tsaya kan bincike su a cikin musulmi to don me don sun ɗauko hanyar da ba ta kware ba in kana so ka samu saukin rayuwa ƙur'ani aka bi da sunna kuma ka yi hankuri ko kaga ka samu matsala gushewa ta kai jarraba kana Allah kai ko kaga awa ka samu matsala in dai bisa gaskiya kake gushewa ta kai amma in ka bi rashin gaskiya ko kaga awa babu matsala matsala na nan ta yi tana nan ta yi ba gushewa za ta yi ba kuma Allah ya gabarta mana ya ba mu ikon bin abin da ya ce mu bi sun mataƙaddama sannan Allah ya gabata fi bayanin maudu'i sura a cikin bayanin abinda sura take koyarwa min annad din yusrun cewa addinin musulunci wa sauki gare shi don idan ka dauki alqur'ani da sunna zaka ga komai rauninka kana iya bautawa Allah don annabinmu annabi ne na masu karhi annabi ne na masu rauni annabi ne na matsakaita saboda haka zaka ga ayyuka wani lokaci in ka ga yana ayyuka sai ka ga ayyuka ne na masu karhi wani lokaci ayyuka ne na matsakaita wani lokaci ayyuka ne na masu rauni to abin da ya sa don waɗanga jama'a duk ya kwaso su to kwattaho yana samun hanyar da zai bi in ya biyo annabi kwabiyo annabi yana samun inda zai bi kwabiyo annabi yana samun inda zai bi don haka addinin musulunci sauki gare shi yanzu wata azumi muke wanda adda rashin lahiya ya ta asibiti likita ya ce mai likita musulmi ya ce mai ka aje azumi musulunci na da sauki ba a ce sai dai kai azumin nan sai ka daɗe baka mutu ba a ce haka sai a ce ya teka aje ci abincin ka da rana yan azumi ya wuce kawar ki karanka Shi kenan. kun ga musulunci addini ne mai sauki ba ya da wahala ciki ne mu biya mushaqqa babu wahala ciki ne wal maqsudu bihi abinda aka ne ga musulunci al inqiyadu li amri Allah ta'ala mutun ya jawi ga umarnin Allah abinda aka so dai ka yadda Allah gudana kuma ka karbi umarni ne ka bi abinda Allah ya ce ka yi sai ka yi wanda ya ce ka bari sai ka bari wa huwa alladhi yusahhilu umura Allah shi ke sauƙaƙa al'amura liman abu ga wanda bi addini ne duk wanda ya bi addinin Allah Allah shi ka sauƙaƙa mai al'amari da kai ne ko ka yi ƙari ko ka ce ka gwada ƙari mutane duk akwai masu ƙari irin ka da yawa ba ka iya jawo su ba ka iya jawo su akwai masu ƙari irin ka da yawa don haka Allah ya ce ma annabi ne lasa alaihi bi musaidir kai baka iya tilasta su in annabi bai iya bai iya matsa ba kowa ya mai sai na kwarai ka iya mai kowa na kwarai to bi abin da aka umarce ka shine kawai a addinin Allah al-inqiyad lil da Allah ta'ala wa huwa alladhi yusahhilu umura Allah shi ke sauƙaƙa al'amurra ta bahu ga wanda ya bi shi wa wadda al-kalama sai ya shi hada magana bisa alin tare da tambaya liji ba an bil makasudi don ya karɓa ga tambayar bil maqsudi da abinda ake nufi fi amsalin mukhtalifa a cikin misalai daban-daban wayanda suka sassafa fa qala wa yas'alunaka anil jibal wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فقال تعالى ويسألونك عن الجبال سنة ما تنبيا game da duwatsu ya manzo Allah kaifa takunu yawmal qiyama wadanga duwatsun ga masu kari kun san kasan makka duk wanda ya je aikin hajji cikin ku ya ga duwatsu na ko ina duwatsu na duk inda kuke gani ɗan hili hilin nan da kuka gani buge suna an in kundi ba za ku ga jabal umar ga yana wanda ya tasan ma shari'a mansur wanda ya bi shari'a a din nan ai kun ga waɗanda sun ka ta aikin hajji shekara uku da sun ka wuce bana yan sun ka kila ba su gane wurin saboda ya zama manyan gidaje sai ka daga kanka haka to bugewa na akai duwatsun fashe suna akai duwatsu gare ta ko masu ƙarfi ba irin duwatsun gana mana na tsakowa ba su duwatsu na masu ƙarfin ciya to sai suna annabi tambaya waɗanga duwatsu to ya an ce lahira kaka za a yi da waɗanga duwatsu Allah ya ce fa kullahun ce musu yansi fa na sufa Allah ubangiji na zai daddake duwatsu na ai Allah na karhi gare daddake su ya kai kun san sannan ba irin yanzu ba in yanzu na kun gaba. za a yi tambaya kan duwatsu ba don kwata ya gawa da aka yi musu mutum ma yana iya narke su kuma narkewa ba ko irin ta Najeriya ba don Najeriya ya ana narke duci babba haka nan kana je ana sa wani abu yana wani irin rigima sai mutane sun ji tsoro to can ga kuma kusa mota ɗaya ta kabi ne tana darkaka ta har ta ɗebe shi mota ta kawai ke darkaka ta ta ɗebe shi kun ga babu abin nan wanda ya gane yanzu bai ma tambaya ce lahira kaka za a yi shi da ko shi ya ga wanda ya kai shi to amma sannan ba a fara narke duwatsun ba ba a fara eh, abin nan kwashe su ana ana tusowa ba saboda haka sun kace mai kaka Allah zai yi da su yace fa kullahum ka gaya musu yanzu fa su nasba Allah ubangiji na zai daddake ta bi an ya daddake ta karram lisa'ili ta koma kamar rairai wanda yake a sa'ili mai bin iska haka ya kai mata sun ma abin da na yi sannan ya tayar da ita ta ɗora bin iska kar ya kamar iska ya bugu wa ya abin da na fa ya sai ya bar ta ka'an ta koma hili mumbasada miƙaƙƙe da ta yi tudu sai ya bubbuge ta sai ta koma tudu daidai saiti babu tudu babu rahi haka dai bai sheta safsafa madaidaici ai musawiya la ta tara fiha waja ta la tara fiha wajen, ba ka ganin abin nan iwajan wato wani karkata ciki in ka fada wato ba ka ganin wani rahi ciki ne wala amta kun ba ka ganin wani tudu Yau ma idan a ranar nan ai wato yawa ma idan shakatul jibalu ranar da duwatsu ta tsatsage Toyetabbi ukan daɗe yaran mutane ta asibiti masu ɗari. Lokumin zai taɓa una daɗi a daɗi waje ne? Waƙo shakatil fa la tasma'u illa Hamsa. A turan nan mutane suna binne a daɗi wanda ke kiran su ilimin haɗari zuwa ga abinda wajen taron jama'a na kiyama. wanda ke kiran su da sauti da murya ta suna jin murya ta suna bi ne wa huwa israfil shine mala'ika israfil ya kula hallumu ila Rahman. yana cewa ya jama'a ku taro kanku zuwa wajen da za ku gitta kanku ga Allah rahman a ranan nan la'i waje babu makarkata ga wannan abin nan ga karba ma wannan mai kira ai litiba'ihim babu makawa dole sai sun bi ai la na Allah ya tabi'u ba su iya samun iko su ce ba za su bi shi ba wa abin nan wa khashatil aswad miryoyi gaba ɗaya ta yi shiru ranar nan babu mai magana kowa shiru ba mai cewa kala wa khashatil aswad Rahman duka miryoyi ta yi shiru ana sauraron rahman wala ta tasma'u illa hamsa baka ji mocin komai sai ta yi kawa ramas ramas ramas kawa hude kake jin ta yi ba mai magana kowa ya yi ta yi hayya gaji ba mai magana kowa shiru Hadda da muminai da ke tahiya bisa raƙumi wayanda ake kawo ma raƙumai su hau hadda su tsoron da sun ka gani shiru kake ji ba mai magana sai tahiyar raƙumas ramas ramas ramas illa hamsa ai sautul akadami wato sautin ƙawawu fi na kaliha a cikin cirata ƙawawu ilal mahashari zuwa wajen taron jama'a ka sauti a kafabil ibil kamar sautin takunan raƙumi fi mashaya a cikin tahiyarta haka kake jin tahiya ɗaya kake ji ba mai magana ba mai tambaya wani ba mai ba da ansa ba mai nuna ya san wani kowa ranar ba ruwa ne da wani yau mai idin latan fa'o shafa'atu yau ma idin latan fa'o illa man adina rahmanu wa radiya lahu qawla kuna jin wagga ranar don tana ake cewa mu gyara imani mu gyara halaye don wannan ranar duk rige mumini da ya tashi za ka gan shi ji annabi yana ka kaba kura yana gyara jiki ne yana gama gyarawa saura ta ido ne sai ya ɗaurin tsaye ido ko da yaka shayewa ka ko da yaka diba ga rakumi nan kwanci gaba gari sai ya hau sai wajen tashin kiyama to babu mai samun wannan sai wanda ya wahala na duniya ga ibadar Allah duk wanda ya ce bai wahala to shi ko sai ya wahala rana? kowa ka sanya ya samu wannan sauki to dole na shi ko ya yi hankuri da wahaloli ya yi ta wahala ya ta bauta wa Allah kuma ya hankuri da jarabawa da Allah ya mashi don ya samu wannan ranar ya samu sauki yau ma idin ranar na ranar kiyama la tanfa shafa'atu ahadan ceto ba ta umarnin kowa duk wani wanda kai riƙa don ya cece ka aikin banza na ceto ba ta umarni illa man azina lahur rahman sai wanda rahman ya wa izini an yi shafa'a lahu ai ceto gare shi sai wanda Allah ya ce a ceta duk wani wanda kare riƙa ya cece ka aikin na, masu riƙon annabawa masu riƙon mala'iku masu riƙon waliyai masu riƙon shewanan malamai duk don su cece su duka aikin na ran illa man azina lahu rahmanu sai wanda rahmanu ya ba da izini gare an yi shafa'a lahu a yi ceto gare shi dai lahu kawala kuma ya yi magana nan duniya wadda Allah ya yarda da magana, shi ɗaya ne Allah da ce a ce ta bi ya kula la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya bada la ilaha illallah muhammadu rasulullah bisa ga ka'idodinta kama wanda annabi ya faɗa idan kana min hadhihi al-umma yana cikin wannan al'umma wa hadhihi aya wannan aya min aqwad dalail tana cikin dalilai mai kari ala shaba'a ga tabbatar da samun ceto fi haqqil kusaki ga haƙƙin fasikai babu shakka fasikai za su samu ceto ai wanda ba fasiki ba shi ba ma magana ceto ba shi wucewa ɗaya zai yi mai gida na gaba yana bi mai gida na gaba yana bi wa'anda za a ceta wa'anda a kai su ne wa'anda za a yi wuta da su ko kuma ana shirin kai su wuta bayan mai gida ya tahi da wa'anda an mumine na hakika ya kai su gidajensu sannan ya dawo ya yi ta roƙon Allah ya Allah ka tausaya mutanen ga mutane na na kayan alkawari ba za ka abin nan ba za ka kunyata ni ba ranar kiyama sannan Allah ya faɗi siffar waɗanda ya kaso a ta a fisowa sai a hishe su annabin ya koma dawowa ya matsa mai allah ya faɗi wata siffa a ta a hishe su Ha a kai ƙarshen waɗanda za a hisowa gaba eh, masu aikata ayyukan fasikanci su a Fasikanci. Le'an na qawluhu ta'ala wa radiya lahu ya ka fi sidqihi wato cewar da ya yarda da magana ta yi, ya wadatar ga gasgantawa ta yi. an ya kuna Allah ta'ala ƙadar biya lahu ƙaunar wahidan wato abin da ya sa za a cece shi yana yiwa cikin manganu ne akwai kalma guda da ya taba haɗi ita ce kalma shahada min a ƙawali cikin manganu ne Allah ya dada ita wal fasiku ƙadar radiyallahu min a ƙawalihi shahadata ala ilaha illallah bi sharriha fasiki cikin manganun da ya Allah ya yarda da magana guda ita ce la ilaha illallah amma bi sharriha da sharadinta wanda ya faɗe ta khalisan min kalbi kamar wanda annabi ya faɗa Abu hurera ya tambaye annabi man a haƙƙun nasi bi shafa'atika ya rasulullah wane cikin mutane waccancanta da ceton kara na kiyama Ƙala man ƙala la ilaha illallah khalisan min kalbi yace wanda yace la ilaha illallah da tsarkakakken niyya da da kaɗai ta Allah shi kaɗai min kalbi cikin zuciya ta babu wata fassa babu wani gunki babu wani abin bauta da yake bauta min kalbi tun daga zuciya ta har ga waje ne to wannan shi ake ce ma wanda Allah zai ba da izini annabi ya ce ta in kiyama ta yi fa wajaba an takuna shafa'atu nafi'atun lahu ya zama wajibi ceto ta wane shi la'anna al-istisna'a don toge in ya zo minan nabai daga korewa to isbatun tabbatarwa ne tunda ya kore ceto ya ce sai dai wanda Allah ya shi ga magana kenan tabbatar da akwai ceto kenan ya alamma ma na idihim يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم الله يا سا abin da ke gaban mutane wato min umuril akhirah mu duniya muke cikin ta amma Allah ya sa al'amuran lahira wa'anda za mu huskanta nan gaba kaɗan wa ma kuma ya sa abin da bayan mutane min umurid duniya na al'amuran duniya da abin a duniya da na lahira duka Allah ya sani wala yahiduna bihi ilma kuma abin nan mutane ba su iya kewayewa da al'amarin Allah na duniya da na lahira ba za su iya kewayewa ba ayyuhum la ya'lamuna jami'a ma bayna aydihim so mutane ba su iya sanin duk abin da a gaban su wa ma khalfahum da abin da a bayan su wani suka sani ba su sanin wani mutane ba za su iya gane hakikanin duk abin da a gaban su da wanda a bayan su ba za su iya ganewa duka ba amma dai suna gane wani wa min babi aula ghairu zalika to in mutane ba su gane duk abin da an gabansu da abin da an su, da balle abin da an nesa da su balle wanda an nesa da su na gabansu ma ba su ganewa na kusa balle wanda an nesa da su falaya abin nan falaya wa falaya wa illa taslim amri ta'ala babu abin da zai umarni sai su miƙa waya ga umarnin Allah kawai wa anatil wujuhul hayyul qayyum وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وحسكو كيران نرانا كياما دوكتا تامي وياغا الله رأيي القيوم واندي سيد الأمرين يكم سيدنا الأمة شي الله الحيني واتو رأيي نرايوها هر أبدا شي الله القيوم ني mai tsayuwa da al'amari ne tukuna sannan ya tsayu da al'amarin halittu ne shi yasa Allah ke cewa da annabi fa tawakkala wakala hayy alladhi la yamutu dan in ka dogara ga Allah Alhayyul hayy ya la shi yana iya tsayuwa da al'amari ne kuma ya tsayu da al'amarin jama'a amma duk wata fassa da aka bauta ko kanta ba ta yi tsayuwa da al'amari ne don inda tana tsayuwa da ta, da mai ita bai mutu ba amma mai ita ya mutu kuma ita fassad inda tana iya wani ohani da kanta ta kawarawa ai sai an bugo ta mi da ba ta zuwa ta bugo kanta ba ta iya bugo kanta amma tana wai tana iya kare mai bugawa Allah ya gafarta mana Allah ka gane da ka musulmi Allah ka gane da ka musulmi mu duka Allah ka ke da ci aqidan mu da imanin fuskoki gaba ɗaya ta miƙa waya ga Allah subhanahu wataala wa kada khaba man hamala zulma duk wanda ya dauko zalunci hakika ya tabi ko dauko zalunci hakika ya tabi bari kokari ka ce ma aje wajen maganar zalunci Allah ya kare mu daga tafiya wa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma kaga inda ya kamata mu aje nan wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aiki cikin ayyukan kwarai a da'ati na ayyukan da'a wa huwa mu'minin yana mai imani fala ya kafa zulman bai tsoron azalunta ranar kiyama bi ziyaratin fi ati ya kara mai aiki mara kyau wala hadaman kun bai tsoron azaluntai bi naqasin min hasanati a rage mai ayyuka masu kyau. ya Allah saboda girman ka Allah mu duka Allah ka sa mu cikin bayin ka salihai wayanda suke aikata ayyuka na kwarai kuma Allah ka kare mu daga dukkan sheri Allah ka kare mu daga dukkan cuta Allah ka kyautace karshen mu Allah ka ta ƙarshen mu wannan jiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah gafarta mala mutum ne mazi ya fito masa sai ya je ya wanke zakarinsa amma bai wanke wandonsa ba kuma ya ta yi arola ya sallah ya sallarsa take eh, sallah ta yi ta yi wajen wasu malamai amma dai wankewa aka yi rika wankewa don babu daɗi kana da wani ka je wani na karanta wani littafi ya ce babu sallarka babu daɗi saboda ka wankewa ka wanke eh, abin arzikinka kuma ka wanke wandonka haka na aka yi sannan ka yi alwallah ka yi sallah yadda ake yi ke ya sallah ce ta yi amma ka shi komai haka allah gafarta malam mutum ne ya saki matarsa da ciki sai aka ce alkali shi wannan mutum rika ba da naira dubu alhali ita ga mata kullun 400 take ci to alga ta malam me ya kamata alkali ya ga mata a abinda alkali ya yanka hukunci shikenan mallan fatawa ba ta walwala alkalanci mallan bai yi walwala abinda alkali ya hukunta alkali iya hukunci to wani alkali ka walwale shi ba fatawa ba bai walwala saboda haka naira dubu za a bata wani alkali ya ce naira dubu za a bata algarar ta malam kamar yadda ka yi bayani jiya game da wanda ya fitar da maziyi ta hanyar kalle-kalle to algahata malam wanda ya fitar da maniyi ba ta wannan hanya ba fa ya azuminsa yake ai shi maniyi ko wace ko ta hanyar kalle-kalle ko ba ta hanyar kalle-kalle ba inda maniyi na ya fita ka fara akai amma inda maziyi na azumi guda aka ranka wai ba ta hanyar kalle-kalle na ba ba ta hanyar kalle-kalle ba ta hanyar tunani ko ai dokuncin guda <laughs> na gaya muku tun jiya na tuna muku ku sai kanwa kuna kan kanku duk uwayenku da kanwa sun ka tashi da kanwa an kai tarbiyyar lahiyar da kanwa an kai tarbiyyar lahiyar in kanwa na cutarwa da ba a samun da ba a samun ku da ta kashe uwayen su kasa haihuwa ku amma ba ta hana musu haihuwa ku ba saboda ku ta zuwa sayan kawo don ku zauna da kanku lahiya Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta hadaka la sharika lak al ya badi a samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya samad ya qawiyyu ya hayyu ya qayyum لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك اتسمنا يا الله منا روقنك الله كغفر تامنا يا الله كغفر تامنا يا الله كغفر تامنا يا الله كغفر تامنا دكان ذنوبنا Allah muna roƙonka taron nan namu dukan mu Allah muna roƙonka yaran mu da mayan mu magan mu da matan mu Allah ka gafarta muna Allah ka gafarta muna ka gafarta mana laihin da mun kai da gangan da wanda muka yi da kuskure ka gafarta mana laihin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ka gafarta mana laihin da mun ka gabatar da wanda muka jinkirta ka gafarta mana laihin da mun kai boye da wanda muka yi bayyana saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu dukkan bukatun mana na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka mashe su alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gabarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rama da ramarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka karfafa mu da ƙarhinka. ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da da lahira ya Allah ka ishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyar mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sheri muna roƙon ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kan malamanmu ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kan malamanmu ya Allah ka haɗa kan haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda girman ka Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan musulmi baki ɗaya ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya ya Allah mu duka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka kare mu ka kare kasam. ya Allah ka kare mu ka kare kasam. ya Allah ka kare mu ka kare kasam. ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar kasam. ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da masiba saboda girman ka Allah shirya matasan wannan ƙasa tamu shirya dattijawa da tsofaffi shirya maza ka shirya mata ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin arewa mu ka kara mana ilimi da arziki da cigaba mai ofani kada ka bari kowa ya tarwatsa mu kada ka bari kowa ya wace mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka shirya mu ka shirya matasan mu ka shirya dattijawan mu ka shirya tsohon mu ka shirya maza ka shirya mata ya Allah tausaya mana ka an sa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ka kara mana haɗin kai ka kara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kuma ka kare dukkan jihohi makwatan wannan jiha ta mu saboda girman ka Allah wannan jiha ka kare ta daga gabacinta zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda girman ka Allah ya mana ka an sa mana addu'o'in mu ya Allah shirya muka shirya matasan mu ya Allah shirya muka shirya matasan mu matasan mu Allah ka shirya su Allah ka aza su ga ganye kama daidaiciya Allah ka hore musu sana'a ta halaliya wanda ka ba su abin da ke isassu duk wani aikin da bai da kyau Allah ka raba su da shi ka raba su da shaye-shaye ka raba su da ayyuka mara kyau ka ba su hankali cikakke ka ba su imani cikakke ka azurta su arziki wadata isassa saboda girman ka Allah tausaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah shirya dattijawanmu. mu ya Allah shirya tsohayenmu ya Allah shirya maza ka shirya mata ya Allah shirya malamai ka shirya almajirai ya Allah shirya masu kuɗi ka shirya talakawa ya Allah shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagattansu sauran jama'a mu duka Allah ka shirya su kuma Allah ka warkar da marasa mu. Allah ka warkar da marasa mu. Allah tausaya mana duk wani abin da muke tsoro Allah ka shiga tsakaninmu da shi ka kare mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi saboda ka Allah ka tausaya mana duk wani bakin ciki Allah ka yi mana magani ne duk wata damuwa Allah ka yi mana maganinta duk wani tsoro Allah ka yi mana magani ne hitina Allah ka gusar da ita tashi hankali Allah ka gusar da shiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahmar ka Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu kuma ka kare makarantun nan kuma ka kare masallatayenmu wuraren da muke zama duka Allah ka kare mu ka kare mu wuraren ayyukan! ka kare mu wuraren sana'am ka kare mu a cikin mu inda duk muka yi ta ya Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana dawo dawowa lahiya saboda girman ka Allah ka kare mu daga shirin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana bayan ka musulmi yara da maya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu ba na musulmi mun roke ka Allah ka shirya su kuma ka shirya musu yan su. kuma ka shirya musu matan su. kuma ka hake musu gidajen su. kuma ka gafarta musu zunubansu kuma ka kare su ka kiyaye su ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ka mayar alheri ka biya musu ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah ka gabarta mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana saboda girman ka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan da kake yantawa daidai lokacin ga da muke Allah ka samu cikin su bayan da zaka yantawa ya anjima lokacin bude baki Allah ka samu cikin su bayan da zaka yantawa can zuwa bayan Allah ka samu cikin su wayanda ka yanta zu da sai Allah ka samu cikin su da ka yanta jiya Allah ka samu cikin su saboda girman ka Allah ka tausaya mana yadda ka gwada mana wata watan ramadana din nan lahiya ka gwada mana karshe ne lahiya kuma Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu dukkan bayin ka musulmi inda duk suke Allah ka tausaya mana Allah ka gabarta mana Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama